والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيانك إخوة مسأل إنا علينا نساك أولي البركة ga watan bil qa'ada hijira manzo alaihi salatu wassalam shekara 1438 lalle da shi daga watan takwas haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan unguwa ta gwarza masallacin alhaji balarabe balarabe salisu domin ci gaba da karatun al'adabul mufrad kafin shi wacce yin karatu a kai so ka ce je an yi lakca akan din ko sha'airillah kuma ya'azim sha'airallah fa inna taqabbal daga ciki malam yayi dogon bayani akan masallatai da kimanta su martaba su wani abu ya ji hankali na yanzu wani dan uwa yayi alwala da ya alwala sai kuma ya kasance ba takalmi ina ga tare da shi kaga ya tako kasa kenan ya taku kasa kuma sai zo taka tabarmar da aka shimfada kaga wani yana kishiyantar wancan bayanin da aka jiya ya kawo dauɗa masallaci ke kafa mun ga manta tabarmin da muke gani na masallaci, a nan fa ke zuwa isujjada. sujjada yanzu sai wani ya sujjada in ka tako wani abu mara daɗi sai ga sujjada bai ta cikin kwanciyar hankali ba sai dumani na ta kauce waye ya janyo kai ne da aka maringa bakin kokarin gurin tsaftace da gyara masallaci Allah ka samu dace a satin da ya gabata babi na karshe da muka shine babi babun la yusami rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu babin da yake bayanin akan kar mutum ya ambaci sunan mahaifinsa gatsal gatsal kuma kai ya shirya gabansa in an zo yin tafiya ya ringa tafiya a gaban mahaifinsa in dai ba da wani dalili ba da muka bayyana a baya ko kamar ba da kariya ga mahaifin ko ana tsoron wani abin cutarwa ko da wani abu makamancin haka amma ana zaune lafiya to lallai ya zama yana bin bayan mahaifinsa ba yana bin gabansa ba wala ya julus qablahu ko kai ya zauna in an zo gurin zama kafin mahaifin ya zauna ce zai zauna a sai mahaifin ya fara zama sannan ya zauna to tunda an yi wancan babin na karka faɗi sunan mahaifinka to yaya za ka kira shi to shine babin mu ne babun hal yukanni abahu babin da yake bayani akan cewa shin za ka yi wa mahaifinka alkunya alkunya alkunya a larabce kamar da ke fil wasiqo alkunyatu ma yuj'alu ala shakhsi ghairi lismi aw ghairu lismi wal laqabi abin da kira da alkunya shine sunan da ake ba dan adam wanda ba sunan yanka ba ba kuma laqabi ba laqabi shine sunan da yake nuna yabo ko kushewa kamar a ce maka misali dakta kaga wani lakabi ne na karatu ko yabo ne babba kamar a ce maka misali wanzan kaga wannan lakabi ne na sana'a ko kamar a ce maka misali baduku ko makamantansu ko a ce tela ko a ce mai wani lakabi ne mai kyau ko mara kyau Eh? mara kyau an ce mayan karatu kuma kagan an yi idaba zai iya zama mai kyau ko an ce mayan karatu haka an yi idaba amma da ya ka sake shi kawai a gurin malam shi mara kyau ne dole shi ya kira lakabi suna kuma shi ne asalin abin da ya kiran karshe wanda ake yanka bahaushe ke cewa sunan mai yanka to alkunya fa ita ce wata malam ke faɗa ana sawa mutum ba suna ba kuma lakabi ba ya ake gane ita ya ce hawa abul hassan wa umul khair ta maka ce abul hassan maka ce ummul khair kaga duk wannan alkunya ce ne ma'ana alkunniya ce baban wane kamar baban Hassan ko ummul ya ce wata kuru musaddaratan bi lafzi ana gane alkunniya ne wacce ta fara da lafazin ab mahaifi kenan da an ce abu fulan kana jin abu to na alkunya ce abul qasim abu habs abu huraira abu abdurrahman abu abu abu duk da kaji abu ka kira wannan abin da me alkunya shi kira alkunya ko kuma ka ce ummu ummu ummu muhammad ummu abdullah ummu hani ummu salama duk wannan suna ana kiransu da me alkunya ko kuma ibn kaga mun dauka alkunya kawai sai dai abu ko ummu ko a ko ibn da bint kamar mai ibn taymiya ibn hajar ibn rushd ibn majah ibn manda haka ne ibn ibn ibn duk wannan alkunya ce ko bint ha kamar bintuwa kamar wata daktura bintu shaɗi ko da bintuwa eh ka san ba washe in aka sa yarinya suna fatima sai an ga ce mata bint in ka ce Bintu an ce bint yar yar wato eh ya sunan ki binta to bintu ba amma dai ba washe sai mai da abun lilgalaba kawai ya rinjayar kamar babu wata ya sai yar manzo alaihi salatu wasallam abu ne mai kyau ba matsala a shiga gaba da kiranta bintu amma dai an je larabci ba za a ce mata bintu kawai in larabci zai sosai in ka ce bintu ka ce yar to ba karasa yarwa ba an gane fatima din ne cikakken suna na'am yace ko ko ko ibn ko bint har ko akh ko ukht a cewa mutum dan uwa ko yarwa kasan duk wannan alkunya ce to me yasa ake alkunya da dan uwa ko yar uwa ko baffa ko kawu kamar yadda zai karsa am ko amma ko khal ko khala duk wannan ya ce alkunya je mai mu'jamul wasit me yasa saboda wani lokacin ana ana nasabta ka ne da wani muhimmi a rayuwarka to wannan muhimmin zai iya zama mahaifi yanzu na ce misali akwai dan uwan shugaban kasa zai ga duk wata sa an yanke dan gani sai ce kai wannan dan uwan Bahar ne ba ko saboda me shine the most important person a cikin family din gaba daya to shi yasa yake da wannan zaga wani ce wannan ce ni ai dan sa ne wance ce a to aini kuma kawunsa ne to sai ya basu tosai ai ta wata wannan lunguna ana yin alkunya da shi ko wata wannan alaƙa yake na nasabta zuwa ga wannan almuhim da wannan shine alkunya a larabci to shine malam bukhari ke cewa babun hal yukanni abahu babun da ake magana cin cewa tunda ba zai faɗi sunan mahaifinsa ba ba zai faɗi sunan mahaifinsa tsirara ba to yaya zai zai masa alkunya ne يتي حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن يتي عبيد الله كتشوى لك شهر بن حوشب shi kuma yake cewa kharajina mun fito wataran ma'abni umara tare da abdullahi dan umar dan uwar matan manzo alaihi salat wassalam dan gidan khalifa manzo alaihi salatu wassalam wanda muka sha faɗa manzo Allah ce ma dalla da bawan Allah ya kasance Abdullahi, ina ma dai a ce yana yin layl tun daga nan bai daina kiyamul layl ba mutum ne mai bin sunnan manzo alaihi salatu wassalam in dai an ce manzon Allah ya yi shi kenan ya rukunkume ya kama har abin da yake na al'ada ma suna cikin tafiya kawai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya je ya biya bukatar sa bakin wata bishiya shikenan ya zama al'ada sa inda ya zo wajen wannan bishiyar ko yana jin bawali ko baya ji ya sauka ya je shi ma haka yake duk abin da ya ga manzo ya to sai ya ci gaba da yi ga kowa ba sai a ce to an ga dai Abdullahi bin Umar yana yawan ne sai a kyautata zaton tsammanin ya ga manzo ne sallallahu alaihi wasallam da haka babban mutum ne a addinin musulunci kuma yana cikin mafiya masu yawan hadisai daga manzo alaihi salatu wasallam to yace mun fitan da shahr bin haushab mun fita tare da abdullahi bin umar fa qala lahu salim sai salim dan sa kenan ko dan gidan abdullahi bin umar jikan sayyidina umar radiyallahu anhu yace as-salata sallah fa lokacin sallah yayi ya aba abdurrahman ya baban abdurrahman wai baban abdurrahman din abdullahi dan umar babansa kenan ko bai kira shi da sunansa kai tsaye ba sai ya masa me alkunya tunda an ce can kaka kira sunan mahaifi kaka kira sunan mahaifi kai tsaye to yaya za ka yi daga cikin shine ma yake baka salon da za ka yi za ka iya amfani da alkunya abin da dai ake nufi in baka kira sunan mahaifinka ba to dole ai za ka kira shi me kake bukatar kai amfani da shi gurin kira shine abin da ya fi so addinin musulunci ana so ka kira mutum da sunan da ya fi so ka kira shi da sunan da me ya fi so shi isa addinin musulunci za mu so babu bukar a gaba ba ma a so addinin musulunci ya zo da lalle ba a so a sa mummunan suna ko mummunan alkunya ko mummunan laƙabi Allah ya ce wala tanabazu ta kurin ga kiran suna da mu sunan banza da bahaushe yake faɗa yace bi salismul fusuq ba'da al-iman tir da sunan banza bayan imani shi yasa manzo Allah alaihi salatu wassalam idan ya tashi in yaji suna mara kyau sai ya canja ya canja maka kai ko guri ko gari ne yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a wannan lokaci yake a Kano state in aka ce akwai local government mai suna kunci sai ya canja ba zai bari a ringa kiran sunan local government kunci ba cewa zai a'a sunan ta yalwa haka yake alaihi salatu wassalam yanzu yathrib ba sunan madina bane yathrib ai daga aibu ne ko kaga ai yan wani bisa ce kala la tathriba alaikum yau babu wani damuwa tare da ku kan ku ji komai don ka ce yathrib kamar akwai damuwa a ciki maza ce a taiba e eh, daɗi dai da zaman lafiya da kwanciyar hankali to haka yake akwai wanda sunansa hazin ta kai shi da bakin ciki manzana ce a ka sahal sai ce a ni ba zan canza sunan da mahaifina ya samu ba sai manzo Allah ya ba mu salama ababun shawara ya bashi ya ba masu shikenan kakan sa'id bin musayyib ne sa'id bin musayyib shi ce har yanzu muna ganin takaici a cikin rayuwarmu shi za ta ke ganin mu ba fara'a wancan kakan nasu da aka canza suna to shi sa ba wace ce suna linzami shi sa addinin musulunci babbar doka ce lallai ilalla yana cikin haƙƙin da akan mahaifarsa in an haife shi a nema masa suna mai kyau suna mai mai kyau saboda sunan fa da aka sa maka a nan duniya a ma fa da shi za a kira ka za a kira ka da wannan sunan wanawa ne. idan aka sa mutum suna mai kyau suna linzami in ji bawashi wannan ƙa'ida ce mai kyau wato sunan da aka saka kana samun kaso mai tsoka a tare da shi yanzu ga wannan kisa da muka kawo ta yanzu sunansa hazm takaici bakin ciki manzo Allah ya canja mace a sunan ka sa ya shi a shi bai canja ba kuma sai takaicin ne ya ringa bin to shine ma'anar suna linzami lalle a samu suna mai kyau lakabi mai kyau yana cikin al'ada ta manzo Allah sallallahu alaihi mai kyau in ya tashi yana kiran ka da sunan da yake maka dadi kuma alkunya ba sai babban mutum kawai ba wani lokacin karamin yaro masu sai a saboda me kar a bari yara tsakanin su yi sauri su sa masa wani suna mummuna ya bishi, sai a raga a kawo wani suna mai kyau a bashi ai kuna da kesa dan uwan Anas bin Malik ko yaro da yake karamin yaro ne yana wasa da tsuntsu manzala sai tsuntsun na sayar su. karamin yaro ba tsuntsun sayar su. sai manzo Allah yake masa jaji da ta'aziyya akan tsuntsun sayar su. amma da kullum kace kusa da tsuntsun manzo mai rasu tsuntsun da tafi ban guri ka hantare shi wai wani makin addinin musulunci ya ce wai a cikin sahihul bukhari akwai hadisan ma da ba su da amfani me rashin amfani sai ce irin wannan hadisin da zamu faɗa yanzu kawai wai a ce wai manzan Allah ya zo ya ce yaro ya aba umai ma fa'alan nugair kai abu umai ina dan tsuntsunka me ya faru da dan tsuntsunka ne malamai suka ce wannan hadisin idan kai kwakwalwarka da ce. akwai darasi lesson ya fi guda hamsin a ciki daga ciki akwai mai girmama haƙƙin yara ƙananan yara ko babu kula da su a in yaro ya shiga damuwa manya ma shiga damuwa suna masu damu da damuwarsa an gane sana ciki akwai a gurin kiran yara ba ya kawai dan mutum yana yaro ba shi kenan karnin kiransa da suna mara kyau ko ka zaɓi sunan da gana ma ka kira shi kwanan muna tafi da wani da wani abokin mu sai wani tsohon malamu ya gamu a cikin taron abokai sai ya kira ɗaya daga shi abokan mai shawa ne ina wance mahaifiyarsa kenan sai ran sai ya ɓaci duk hankalin ai ba daɗi ko kana gaba da mutum kakka faɗa masa malam bahaushe yana da wannan kawai dan shi gaba yake da kai kawai sai ya zage ka ko ya faɗa maka wani suna mara daɗi to na addini bai karɓi wannan ba ya aba umair manzo Allah ya kira shi ya kai baban umair ba shi dan umair kaga kenan zaka yin alkunya ko ma baka aure ba kama girma ba wallan zaka yi aure wannan ma ba sun bane ka sa wa sunan kawai sunan ka Abu Abdurrahman misali ana sa nan gaba in ka girma kai aure za a samu Abdurrahman din insha Allah ba matsala an gane maza ce ya ba umair ma fa'ala nughair me fara da tsitsin ka ne da haka ne me muke so mu ce ba wai iyaye kawai ko da dukkanin musulmai suna da haƙi a kira su da sunan da suka fi so ba ka dage kana kiran mutum da sunan da baya so ba wannan addinin musulunci bai zo da shi ba mun faɗa wala tana bazu bil alqab Allah ya ce kan ku ringa kiran junanku da sunayen banza bi satir ismul fusuk da sunan banza ba'da al iman bayan kuna musulmai ya sa suna mai kyau shi a karan kansa kai ma ka tashi za a iya samun sunansa na gaskiyar baya su kawai wani haka Allah ya shi ko musamman mata suna da wannan ko sunanta na gaskiya din sai ta ga mata wani kasan su suna so kuma mu modana su dan mara shi na zamani sai ta ga bai mata daɗi ba to aka sa wani suna misali sunanta kande ba sa sunan kande na gaskiya amma akan sa huwaila ko ko sunanta lantana baba na cewa suna suna ya halatta a salanta ta nama bai halatta a salanta ta nama asali lan tanalul birra ne ba za ku samu nagarta ba ita kanta san shi kansa santa ta zama bai cika ba al'ada ce ta alarar mummunan da, alarar ma ya koshi da tilawa da an ce aran ma an sauka ice me aka samu aka ce wancan to sai duba sumanin da yake ciki ko rubu'in da yake ciki ko nisfin da yake ciki sai ya faɗa mata sunan wannan shi sa gana kiran mal'unin ko kaga mai wuri la'anannu kenan gaba daya to a cikin a cikin aran ma ne yana tattalawa aka lokaci an same ta shi to an sa mata marhunu to irin sunanta na irin suwaye mana baban suna ne wato suna tsaha mutane da yawa suna tancewa suna tsaha sunan manzo ne alayhi salatu babu hadisi ko ayi qur'ani da ta ce suna tsaha sunan manzo ne alayhi salatu wasallam kamar yanda hamim take kamar yanda qaf si yasin sad ta si mim كاف يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را da sauransu din da wanda suke haka shi ma da yasin suke ƙwaha da yasin ba sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa ake kiran wannan ai dan Allah ya ce طه سيتي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تسأل ذاته كيران سأكل سورة طه آه idan aka yace ce alif lam mim zalika kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin me sabaka ce alif lam mim sauran mazuban wannan harafan sun sauka ne dan mu'jiza mu dai koma kan maganar mu ba a so haramun ka ringa kiran mutum da suna mara kyau idan sunansa na gaskiya baya yana jin ba daɗin an kira shi da shi yana da wata alkuniya ko wani lakabi mai kyau kira shi da wannan yafi sai a zauna lafiya ko yanzu wani lokacin ma ya faɗa ake yi na sha baku labari wani bawan Allah wani malamin mu ana kiransa gwani wani aka zo aka kira sunan yansa aka ce wance wani ya cire rawanin sai ya ajiye a gefe ran sai ya bashi aka ce gwani me ya faru ne ana cikin taro ka cire rawani ya ce to Allah ya naɗa ni kun tuɓe ni ba dole in cire ba wai sai ya ce wance gwani wani to so ka lafiya mana faɗa dai ba faɗa ba mutum soke ke ka ce masa kaza faɗa masa mana sai a zauna lafiya kana farin ciki yana farin ciki amma ka faɗa masa kalmar da baya so ran kaɓace ran saɓace wata kai ma ya lalayo wata ya faɗa ma shi kenan duk an zage suna abinda addini ba ma kenan to ballanta na iyaye lalle a nemi wani lafazi musamman mata in aka ce ta je maka to ka liƙe wa hajiya ba lafazin ba laƙabin da ya fi hajiya a gurin a gurin mata inda ta je aiki haji da ko bata je maka ka je ta ce amin nan nan Allah ya hore Allah ya kai mu ko ba ka ta ce ba to irin wannan kaga sai ka samu fara sai ka faranta mata rai da sauransu kalmar hajiya ko alhaji lakabi ne mai kyau a gurin mutanenmu amma a gurin dan saudiya ga ganshi kace masa alhaji cewa shi ba alhaji bane sai ya tafara ka kashe masa bako wanda ya zo zai zagaya ya koma amma kai yanzu an ba ce maka alhaji ba kai ma sai musamman a kauye sai ya ta bakin ciki kake ya je aikin haji kake na sunansa tsirara ka ce masa alhaji ka ga Allah ɗaya gariban ban ba almuhim an dai gane babin ko yace qala abu abdullah yani al-bukhari shi sa ga manya manyan a musulunci ga manya manyan malamai kai ba manya malamai tunda kan sahabu manzo tunda ga manzo alaihi salatu wassalam manzo alaihi salatu wassalam sunansa muhammad alaihi salatu wassalam sunansa mahi sunansa hashim sunansa aqib sunayensa da suka zo a sunna sanan yana da laƙabi me laƙabinsa as-sadiqul amin ko wannan tun kan zo musulunci ko kafirai sun yadda sun sara cewa as-sadiqul amin da sauran alqab sa ne yake as-sadiqul masluq ne wannan alqab sa ne ko da abu da alqab sa ga cewa na yabo ne shi alayhi salatu wasalam sai yana da alkunya me alkunya sa alkunya mun ce alkunya ta fara da yawa abul qasim haka yana da alkunya abul qasim haka in ka dauki abubakar abdullahi bin abi quhafa suna alkunya abubakar laqabi as-siddiq ko in ka dauki umar radiyallahu anhu Dauki umar suna suna suna umar alkunya abu habs lakabi alfaruk to haka za ta gani to kai ma yana da kyau kana da sunanka kana da laqabanka kana da alkunyarka in an tashi abokinka ko dan uwanka in ya tashi kira sai ya zaɓi wanda ka fi so kamar sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu yana da alkunya kala biyu ana kiransa abul hasan alkunya ma ta zama fiye da daya yana da alkunya kala biyu ana kiransa abul hasan ko manzo Allah ya taba kiransa da abu turab sai ya fi jin daɗi ka kira shi da abu turab in kana so ka masa gonanta ka kira shi da abu turab me yasa wata da sun samu ɗan hatsaniya kamar yadda miji da mata da yakan samu shi da matarsa na fatima radiyallahu anhuma sai ya fice sai ya koma masallaci sai ya kwanta da ya kwanta kasan masallaci wancan ba irin wannan bane na tayar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi turbaya sai kuwa mayafinsa da a lokacin mayafi ake sa mayafin sai ya bude sai turbaya da ta gogi nan ɗinsa ba za a da ya zo gidan ina yake sai ta ce ai ga abin da ya faru yana masallaci da zai ta ce kumya a batura ya karkaɗe masa kumya a batura to daga wannan lokacin ya fi jin daɗi ka ce masa abu tura kaga kenan alkunya ba sai an ce baban wani mutum ɗan adam ba ma ko ga abu huraira ko abu huraira kaga huraira ai tasghiru hirra ne in ce hurera ai karaman mage kenan amma da haka ake kiransa babin da yana koya mana zaben sunan da mahaifa suka fi jin daɗinsa a kira su da shi musamman a kira su da abuwa ne ko umuwa ne ko eh wannan shine qala abu abdullahi ya'ani al-bukhari ga imam bukhari ma ga al-kunya sana yace haddathana ashabuna yace malaman mu sune ashabuna anan malaman mu sun fada mana hadisi an waki'in daga waki'u waki'u wani babban malami ne hamshaki dan tabaka su ahmad bin hanbal kuma dan gaba da su waki'u wani malami yake cewa ana kiransa marwan bin muhammad yace ni ba a taba bayan labarin wani bawan Allah ba sai na ga in na ganshi jinsa ya fi ganinsa ba ce waki'u shine ganinsa na ga ya fi jinsa ka san aka ga baka labarin wani wani wani in ka zo ganin sai ga kai inda ka kawo ka auna bai kai haka ba ko shi ne shi ke cewa sa ya fi to shi muhammad bin ah, na'am marwan bin muhammad ke cewa da na ga waki'u sai na ganin nasa shi ya fi nasa ashe da suka lissafa mun shi sun rage masa sufofi kimarsa da sa babban malami ne sosai yana daga malami yana cewa in mun tashi hadda wahala muke sha gurin yi amma shi ta waki'u automatic hadda kawai yana ji tana shiga Allah ya jikansu da rahama yace an sufyan an abdullahi bin dinar an ibn umar daga abdullahi bin dinar daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala yace lakin abu hafs umar qada yace sai dai abu hafs dan umar yayi hukunci me mahallu shahid ana abu hafs wai abu hafs din mahaifinsa ko umar kaga da yana kiran mahaifinsa da alkunya kuma kakai kishi eh wani in ya tashi alkunya sai ce shi da sunansa za a sa ba alkunyar da ake mahaifinsa ba saboda kishi ko an gane alkunyar da ake mahaifin kira shi da ita amma mu ba mutane ne masu yawan yin alkunya ba da wuya ka jana cewa wani baban wani ko babar wani to abin da ya kiran mahaifinka wanda ya fi so an fi so a ce masa alhaji kira shi da alhaji in abba kira shi da abba kalmar dai da ya fi so ta girmamawa ko kalmar da ya fi so ta girmamawa na'am a nan ne muka kawo ƙarshen babubukan da malam imam bukhari tun da muka fara karatu ma wani masalaci har zuwa yanzu muna bayani ne akan haƙƙin iyaye wanda imam bukhari ya kama babi daban-daban tun daga kan cewa shimfiɗar fuska kawai ba ta isa ga ɓangaren iyaye sai an yi shimfiɗar tabarma shimfiɗar tabarma ma kawai ba ta isa ga ɓangaren iyaye sai an haɗa da magana mai kyau kullum ma ƙaulan karima sai ka faɗa musu magana mai kyau wannan duk bai isa ba sai ka wa sahibu ma fi duniya hasana a duniya gaba ɗaya sai ka mu'amalance su da kyakkyawar mu'amala sun rasu bai isa ba ka gama ba ko mun karanta a baya bayan sun rasu ma akwai haƙoƙi guda hudu duk sai ka yi su daga ciki akwai addu'a a gare su da nema musu gafara sannan tafiyar da su wasiyar da suka lalla ilalla a cika sannan abu na gaba girmama girmama su ko sannan abu na gaba shine gina bakwansu kuma abokanansu da ya uwansu abu na gaba na hudu wasilatul rahimun lati rahima illa biha ka sada zumuncin wanda in ba dan mahaifin ba za a sada wannan zumuncin ba ga wannan duk bayan rasuwarsu sana Allah ya ce wa kamar rabba ya nisa rira suna daren ba su da rai kai ta wannan addu'a bayan ka musu shimfiɗa fuskar ta bar ma ka ta lafazi mai kyau sannan kuma da ransu ko baransu kai ta addu'a ya Allah ka tausaya musu ka tallafa musu kai musu rahama gwace ne suka tarairaye ne suka tarbiyance ne suka yi min rahama ina dan karami ko daga cikin hadisi na makarantu abu abai a gurguje in kun tuna maza ce ridon rabb fi ridwan walid ko inda kana neman yarda Allah ka neme ta a gurin yarda bai ya fa wa saqatul rabb fi saqatul walid in kun tuna a gurguje mun yi hadisi wani bawon Allah da ya nemi wata mata da aure ta ce ba ta san sa ba ta yi da shi me kun kawai ya dauka shikenan ya kaddara ta mutu kawai ya je nemi wata a shikenan ba gana ta wuce sai je kishi ya kama shi sai je ya kashe ta bayan ya kashe tan kuma ya tuno da wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam ya ga jahannam musu hankalin sa ya tashi ya zo yake tambayi ibn abbas ya ce kaji kaji abin da ya faru sai ya ce kana da mahaifiya ya ce a ban da mahaifiya bayan sun gama duk da hadisi yana cikin muraja'a ko sai eh, waki ah, afon ba waki ba ada ada bin yasa bin rabah ada bin rabah sai ke tambaye cewa me isa ka tambaye shi game da mahaifiyarsa yace ai ni ban san wani abu ban san wata bauta ba ko wata ibada da take kusantar da mutum zuwa ga Allah mafi sauki mafi sauri ba ta fi sauran kai ka zuwa ga Allah kamar biyayya ga mahaifiya a cikin lalle mu muraja an baka sai wani karatun ya mantar da wani ai muraja'a akwai abubuwa da yawa to za mu tafi masu haƙƙi na gaba tun da mu Allah cewa yawa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abdu rabbaka menene wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil tunda an yi bil walidayni za mu zo wa bi dhil qurba yanzu malan ce babun wujubu silati rahimi babin da yake bayani akan wajibi ne a ringa sada zumunta zumunta wajibi ne a sarata sada zumunta alal akalli a ce akwai gaisawa tsakani sada zumunta alal akalli me akallu shay'in shine mai karkancin da minimum abin da zaka yi a sada zumunta ya zama ana gaisawa kuma ya danganta da darajar zumuntan zuwa gare ka zumunta da take uwa ɗaya uba ɗaya ta fi kusanci akan uba ɗaya kawai ko uwa ɗaya kawai haka mai uba ɗayan ko uwa ɗaya ya fi kusanci akan wanda yake dan cousin haka dan waya dan kanyi kuke dan mata tarko yan mazazar haka dai mafi kusanci thumma al-aqrab fal aqrab min manzo alayhi salatu wasallam wanda fi kusanci ya fi girman haƙi ko haka za a ringa tafiya to akwai zumuntar da ba zai a ce kawai gaisawa za a ringa yi ba abin ya wuce gaisawa dole ne a ringa samun ziyara dole ne a ringa shiga haƙoƙin juna ana ji wato dai a zumunta a dunkule shine zaka ce magana hadis manzo a sallallahu alaihi wasallam yana fasara unsur akhaka zaliman aw madluman ka taimaka dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta wato in yana aikin alkhairi dan uwanka ka taimaka masa idan ya sa wani abu a gaba yana so ya achieving tallafa masa ka cicciba shi ya hau ya samu ba ka shatale masa kafa ya faɗo ba idan kuma ya zama yana wani aikin sharri shi ka taimaka masa akai amma yana ka taimaka masa gurin aikin shari ka hana shi ka kai bakin kokarin ka hana shi bawashe ce wai hannunka baya rubewa ka yanke ka yar. sai a fasara malam Bahaushe, a ce wannan kar magana bai yi ba Hannu in ya rube ka yanke ka yar ba sai dantse ya rube daga dantse ya rube kuma sai ya ci gaba da rubewa gaba ɗaya sai ka rube ai in hannu yanke ya rube a yanke a yar. sai a ce hannunka baya karyewa ka ce ba za ka ɗora ba ko ba haka ba wannan wannan kar magana ya fi daɗi to hannun ka ya kare za ka ce saboda kana tausaya hannun ba za a ɗora ba za a ɗora amma kuma za a ji daɗin ɗorawa ai za a sha wahala ko za a yi ihu za a yi ƙara za a yi wa kuma za a tattaukar hannun shi ma da kara ne idan a gida ne a jajjera masa a kunshe idan asibiti ne shi ma a sa abubuwa da duk a daddare to haka ɗan uwanka shi ma kai ya kasance idan yana wani abu na barna ka ci aika ka da hannunka da kanka ba kai ba shi je yi. a dole ne kamar yadda hannunka ya kare sai ka dage an dora dole za ka dage ka ta bakin kokarinka in ka yi iyayenka abin bai yi ba ka bi shi da addu'a ba da tsinuwa ba haka a wannan gabar haka ɗanka ko ɗanki idan a irin wani yanayin da muke ciki zaka yana ta kawo ƙara wani yayi kaza wani yayi kaza a jejjena ana hira da wata yarinya take faɗa irin yaran nan ne irin babban yarinya ake cewa ko sai ake hira suna hira da wani ɗan hizba akan wani caji da ake mata sai ta ce ita ai babanta ne ya bata ta da bakinta aka ce me yasa ta ce baya san laifin ta tuntuna yarinya duk abin da aka ce ta yi sai ce to ta yi din a rabu da ita kawai ta ce da aka ita duk duniya ba wanda yake mata magana ta ji in ban shi shi kadai shi kuma ba mazauni bane ne shi za ta zama babban yarinya sosai ko kaga wannan baka taimaka wa dan uwanka ba naka na jikinka baka taimaka masa ba eh in ka ya kare lalle a dora kamata yayi ka dage in an zo an faɗa miki laifin wance lalle a dage ya gyara kuma su ma sauran yan uwa yana cikin zumunci kasan zumunci akwai am akwai khas am al-Muslimu, akhul muslim ko musulmi dan uwa musulmi duk inda yake wannan zumuncin sai an sada shi alaqal da yanka guce shi zaka masallama ko da sauran haƙoƙi guda biyu haƙƙul musulmi ala musulmi khamsun duk kun san hadisa to akwai kuma ke eh, keɓantacce shi ne wanda muke bayani yanzu wanda kuke da ƙaraba al'akarar fulafulan wanda muka faɗa ɗazu uwa ɗaya uba ɗaya kaga haƙƙin iyaye ya fi girma sannan haƙƙin ƴaƴa da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya da sauransu cousin da sauransu an gane to da kan an zo an faɗi laifin wani naka kakka ɗauka tun da farko an yi da shi ne ko ana so a ce masa mutunci duba tukuna ya zai a gyara kuma kai ma mai zuwa ka faɗa din kakkarin ga yin dariya kana ganin ba naka bane kai ma naka ne ai musulmi ne shi ma yana da haƙƙinsa da za zaka sada masa nasu zumunci kakka koma gefe kana faɗa dan a ɓata shi a kan ga faɗa dan a gyara shi sa wasu iyayen ake faɗa da su ai nan zuwan faɗa din sai suka faɗar da ake ba ta gyara ba ce don a ci mutunci ne sai su goyi bayan 'ya'yan nasu goyon bayan nasu ba daidai ba ne kuma ka faɗar dan cin mutunci shi ma ba daidai ba ne Wata ta'awanu alal birri wata taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan da ka mun komo babin da yake bayani akan sada zumunci mun ce al aqalli gurin sada zumunci shine yin sallama daga nan kuma unsur akhaka zaliman aw mazluman yana aikin alkhairi ka taya shi ka cicciba shi je ta yi har ya samu nasara a kai. yana aikin shari ka tsaya tsayin daka ka ka hana shi za a zalunce shi ka tsaya tsayin daka ka ba a zalunce shi ba shi ma zai zalunci ka tsaya tsayin daka ka bai yi zalunci ba an gane to mu je حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه مر آه. نعم يعني. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر قال جدي يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولا وأنا bawan Allah لكن سأقول nasa kula منفعة manfa'a yace ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zan yi wa biyayya ina zan zuba nagartata wa zan kyautatawa manzan Allah ce mahaifiyarka ko nan ba ana bayanin adadin haƙƙin ba ko ana bayanin tartibin daga wasewa daga wasewa lallai ilallah man sha faɗa kar ka zama inuwar giginya na nesa ka sha daɗi ka ji dai lissafin da manzan Allah ya yi to wasu da yawa kamar yadda muka wuce a baya mun maimaita suna zama ɓangaren dangin matarsu kawai suke wa biyayya banda bangaren su balance ake so a samu amma dai wanda ya fi kusanci na jini shi ya fi cancantar kyautatawa su ma wancan kuma suna buƙatar suna cancantar kyautatawa ya ce wa zan kyautatawa ta gawa za ta fiya manzan Allah ya ce ummak mahaifiyarka ya ce wa abak da mahaifinka wa uktak da yar uwarka wa akhak da dan uwanka wa maulaka alladhi yali dhak da kuma bararren bawanka wanda yake bin wa'annan wato duk wanda yake da nasaba zuwa gare ka shine walakal ladhi yali dhak shi sa wasu hadisi maza ta thummal aqrab fal aqrab sai wanda yake mafi kusanci zuwa mafi kusanci yace haqqun wajibun wannan haƙi ne na wajibi wa rahimun mawsula kuma shine zumunci wanda yake sadadde in kai aka kasa da zumunci ka kyautata mahaifi ka kyautata mahaifiya ka kyautata mahaifi ka kyautata yar uwa dan uwa duk wani mai kusanci zuwa ga mai kusanci حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عوانة حدثنا أبو عوانة أبو عوانة إنه أصلا سبررن باواني أصلا سباواني ما وش يأتي سرقة ما قال المصيبة هو manzala ma ya ce wa inna sadaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar haka ne wannan maganin musiba abin da ya faru shi abu uwana bawa ne ga wani bawan Allah da kira sai Yazid bin Azam sai wani almajiri ya zo ya bara da ya bara sai Yazid bai bashi komai ba shi kuma abu uwana sai ya zagaye ya je bashi dirhami biyu almajirin nan kawai ka san su wasu Allah ya musu hikima ko inda ka san fara ta da yanzu ana so ya maka kyauta yanzu yanzu kana shiga gaida sarki sai ya maka kyauta kuma shi kenan sarki ya bayar ana kan hanya ne ta tafiya aikin hajji shiga gari kawai na almajiri sai da hanya ya ce ya ku jama'a lalle ku je ku yi wa yazid bin ata godiya saboda ya yanta bawansa abu rawana nan da nan mutane ko akan nazuwa ana ta godiya A kayan ta abu wani Allah ya saka da ne. ya ce ni fa ban yanta ba sai wancan su zo ya ce ni fa abin da yayi ga duk gaba ɗaya sai zuwa ake saboda ya babban abu ne addinin musulunci a ce an yanta bawa to kuma shi ba wanda aka yanta za a ce a masa murna kai mara ka yanta za a ce an ga godiya ana maka addu'o'i da fatan alkhairi ya ga wani yawa kowa zai zo ce yana godiya sai ce to shi shikenan ya <laughs> an tashin shi shikenan an da yadda ce ne a ga sadaka maganin musiba dira mi bisa Allah ya bashi yanci ta wannan bangaren Allah ka samu dashi to daga abu abu awanata عن عبد الله بن عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم anqidhu anfusakum minan nar ya bani abdul muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya fatimatu binta muhammadin alayhi salatu wassalam anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi shay'a ghayra an lakum rahiman sa bi bilaliha wa bi balaliha daga abu hurairu Allah ya kara masa ya dace lokacin da Allah ya saukar da wa shirar ta aqrabin bayan an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da'awa aka ce to ya fara da mafi kusancinsa danginsa mafi kusa shine ne al'ashira al sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen safa kamar yadda a wasu ruwayoyin ya kwalla ya banu fulan ya banu fulan ya banu fulan sai suka ringa tattaruwa a wannan lokacin wanda bai samu dama zuwa ma sai ya tura wakilci ya je ya ji me zai faru sai ya ce da zan ba ku labarin akwai wasu mayaka a bayan wannan kwarin suna so su kawo muku hari shin za ku gasgata ne suka ce na'am za mu gasgata kama jarabna alaika kadiban ko kuma jarabna alaika illa su ba mu taba jarraba ka don abun kwashe gaskiya ba mu taba ganin ƙarye ka ba shekara 40 kenan ba wanda zai iya tuna ga lokacin da kai ƙarya yace to fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid in dai haka ne kun yi dinna da wannan basira to ni me muku gargadi ne ina muku gargadin wata azaba mai raɗi da ta zo to a wannan lokacin ne shi abu lahab yace tabban laka sa'ira yau inda ana yabanka to daga yau kuma abin da ya gaba tur da kai alihada jama'atana abin da ya sa kaɗa muke kenan sai Allah ya sauka da tabbata da abi lahabin wata to a wannan majalisin ne manzo Allah ya ya wannan ya wannan kira da yazo sai yake kira cewa ya bani abdul muttalib am ya bani ka'ab bin lu'ay ga kakannin sai yake jerowa ko yana tawa shine a sa wani hadisi ce fa amma sai kaus a game wa khassasa sanan kuma ya kawo su a keɓance kaga yana cewa tana kan kakan kakan kaka har zuwa esta ta cikinsa ko ya zo da tun daga can sama sai mafiya kusanci sannan mafiya kusanci har zuwa esta ta cikinsa alayhi salatu wassalam ya ce ku ceci ku tseratar da kanku daga wuta ya bani abdi mana kuma banu abdi mana ku tseratar da kanku daga wuta ya bani hashim banu hashim kuma ku tseratar da kanku daga wuta ya bani abdul muttalib ku ayan abdul muttalib kakansa na darat kenan ko ku tsirata da kanku daga wuta ita sanan ya fatimatu binta muhammadin ke fatima wata riwaya ya safiya ammata rasulillah ke ma safiya ah, gwaggon manzan Allah ki tsaratar da kanki daga wuta ya Abbas amma rasulillah ke ma Abbas baffan manzan Allah ka tsaratar da kanka daga wuta sani ya ce ya Fatima binta muhammadin ke Fatima ya annabi Muhammad an qili nafsaki minan nar lalle ki tsaratar da kanki daga wuta fa inni la amliku laki min Allah shay'a domin ba abin da zan iya yi miki a gurin Allah ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi bala bi bilaliha ko bi balaliha diya inganta sabulluhu ma to da wadawa kenan sabulluha ne ya kamata anaka sabulluha ne to daidai ne amma sabon ma tasniya kenan dual guda biyu to waye da waye ina zai komawa tasniyar na ka da mai din rahiman sa'abulluha bi balaliha wanda nuska su take cewa ma kuskure ne sa'abulluha bi bilaliha ko bi balaliha ice zan jikata da danshinta wato zan sanya yata da danshinta wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa me abinda ayoyin alqur'ani da yawa suka tabbatar shine in dai mutum ya shirka da Allah to bashi da wata hanya faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah kan ya haramta masa aljanna sannan fa ma tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nud'imu al-miskin وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعه شفاعة الشافعين الله ya ce za a tambaye yan wuta me yasa ku a wutar sakar ne su ce lam nakum minal musallin wanda baya sallah ya dauki hanyar sakar kenan Allah ya kiyashe mu maganar sabar ku suka ce ai da mu muna duniya ba ma sallah ne babban ɗaya daga cikin manya manyan sababin da suke kai mutane wutar sakar walam na kunu da miskin abu na biyu da ke kai mutane wutarsa ƙarshe ne ba sa ci da miskini musamman zakka ta wajibi ko ina masarakatu da fukara iwal wal masakin to wani suna danne haƙƙin miskinai kuma in sun rantse ba su cika rantsuwan nan ba za su yi ko ba za su yi ba ga haƙƙin miskinai ya shigo kenan ko su ma suna cinyewa haka da sauran dai abubuwan da haƙƙin miskinai suke walam na kuru da miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin bayan ba ma yin aikin alkhairi kuma duk wata fantamawa ta tsiya da mu ake fantamawa din da ake kutsawa cikin shari da mu ake kutsawa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ko mun kasance a duniya muna ta ranar alkiyama kaga ba musulmai bane muke hatta atana al-yaqin haka muka yi tayi muna da shakka akan abubuwan sai da yaqini ya zo mana me yaqini duk wanda mutu ta tazo ai ya zo masa a lokacin kan zai ga mala'ikun mutuwa sun zo iri-iri to sai kuma ya gazgata lokacin kuma gazgata ba ta masa amfani ba ina la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai zo gargara ba saboda in ya zo gargara ai ya komai kirkiri labari ya zama yaqini shi yasa ka ce hatta suka ce hatta atanal yaqini ai yanzu yaqini ne ai da ina jin abin kamar labari to Allah ya ce kuma gashi sun tafi lahira babu abin kirki kuma ga shi famatan tanfa'uhum shafa'atu shafi'i za a ceto kala kala a lahira manzo alaihi salatu wasalam zai ceto ceto mai matukar girma mako alaihi salatu wasalam sannan sauran annaba za su ceto ayyukan alkhairi za su ceto azumi zai ceto qur'ani zai ceto yan uwa da yawa kanan yara za su ceto yan uwa za su ceto junansu ko ceto daga wuta zuwa aljanna ko kuma ceto daga wata daraja ta aljanna zuwa wata ta sama ko ceton an shiga wuta a fito ko ceton kar a shigan bayan an cancanta ceto kala kala sannan ceto na ƙarshe shine ceto na ar subhanahu wa ta'ala a wannan ceton shine za a yi duk wani mai imani gwargwadon mithqal dharratin wanda yake na masu yan fito da shi a wannan ceton to an ce duk wannan ceton ba zai amfane ka ba shine fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in babu ceton mai ceto da zai amfane su ba wani ceton da zai amfane su ka san ba wanda zai ceto sai Allah ya bashi lasis din ya ceto ko ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda man zalla zai shafa'u indahu illa bi idni in ka jona bugan kirje shi kai abin da kake so a duniya in ya je zai tsaya ma wallahi ƙarya yake eh zai maka ka sanin shaytani idan ka lil insani ikfur kenan shaytani ne mutane zai ce maka ka fa lamma ka farka inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin in kun je lahira sai kun yi tsine tsine idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu kuma alhalin sai inda take wara ra'awul azaba ga azaba kirikiri wata qatta'at bihim al-asbab gashi babu wani link babu wani connection da zakai kaje ka gyara babu ba connection din gyara ko babu wanda zaka buga waya ya ba mai fada aje a can ba irin tsarin Najeriya bane dan wani ya kama ka sai ka buga sama sai a bugo masa daga sama sai irin karkarwa yana bai kai kai laifin amma ka zama yin labai shi ma na saman haka za a yi tagwarwa na saman za ka da ya ta ban nan ba irin wannan tsarin ba ne shi kuma wanda za a shi taɗin alace manzan lazi ya ci ba wa'in da hu sai ka cancanci ceton to shi ne abinda da wannan babin yake bayani shi an abinda mazala ke bayani in kuna so ku cancanci ceto ka fara taimakawa kanka tukunna ice wa ku suwa na suwa ne ku tseratar da kanku daga wuta saboda mai in ba ka yi imani ba ceton manzo ba zai taɓa samun kama. mun da janyo ayoyin zanzan nan in ba ka yi imani ba ka mutu kana kafirci wuta haramiyarka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna. haramiyarka wallahi wuta kowa zai tsaya ma ko ɗan annabi ne kai ko mahaifin annabi ne kai in ka mutu ba imani wuta haramiyarka ko ko matar annabi ce ke duk wannan qur'ani ya ba mu labari ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ألا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين zai kasance wasu matan annabi kuma sannan idan kai imani ko dangidan gidan fir'auna ne kai za ka cancanci aljanna ko zarba Allah masalladina amanu ra'ata fir'auna matan fir'auna fa إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين haka Allah ya yi beta cikin alkur'ani da aka karaba ko kusanci ba zai taimake ka ba matakar babu imani to shi yasa manzon Allah yake kiran su cewa lalle ku tseratar da kanku daga wuta saboda in ba haka ba ba zan tsira muku komai a lahira ba a manzon Allah yana ceto kuma ceto mai amfani sosai amma sai wanda ya cancanta wanda ba shi da imani bai cancanta ba ka haramta wa kanka shi sa maza ce kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba duk al'umma ta shiga aljanna banda wanda ya ki qalu man ya aba ya rasul qala man ata'ani to so sai maza Allah za ba kan imani kaga babu su babu aljanna wa man asani faqad aba wanda ya ki kuma shi ya ki wanda ya ki wa maza Allah biya shi ya ki shiga aljanna da haka dai wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yake cewa ya kai wani ya kai wance ku tsayantar da kanku daga wuta don ba zan eh, amfana mu komai a gurin Allah ba matukar kuka je lahira babu imani amma wanda ya je da imani ai manzo Allah zai amfana masa ko zai amfana masa ba ma manzo Allah alaihi salatu wasallam ba ko kai in ka yana nagarta ko kai din kuma kai din ma kai nagarta don an je lahira zai amfane ka zaka amfane shi والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء haka Allah ya ce wanda suka yi imani zurriyarsu ma 'ya'yansu da matansu da iyalinsu suka bi su akan imani to Allah ya ce za mu tattara su idan yana aljanna misali a ce yana level 5 na aljanna ka kuma kana level 8 to za a ɗebe su a kai su level 8 saboda albarkacinka su ɗin ma aljanna suke aga wannan ceto ne amma na matakin aljanna an gane aka sannan qur'ani da sauransu duk kamar yadda muka faɗa za su ceto in muka samu gaba shigen wannan zamu ci gaba da ba da bayani wannan yana nuna mana cewa me wali kullin darajatun mimma in ji Allah kowa zai samu daraja ne gwargwadon aikinsa da ka kai aiki kai aiki kai aiki sai kuma ka hada da sunan manzo alaihi Salatu wassalam ne bayan ya gama Ya yace inni la amliku kula min Allah shay'an bazan bazan ban mallaki komai a gare ki a gurin Allah subhanahu wataala ba wato ba abin da zan mallaka miki a gurin Allah kika je ba imani to na akwai matsala idan har manzon Allah ya faɗa ƴan uwansa haka to ina gani da kai in har zai faro tun kan kakan kakan sai yana ɗaukowa dangin mu family mu bangare kaza ku tseratar da kanku daga wuta sannan masu biye musu ku tseratar da kanku daga wuta sai da zo kan kakansa abin muttalib sannan ya zo har cikin gidansu sannan ya zo kan yasa ya ce ku tseratar da kanku daga wuta to ina kuma ni ina kai lallai wani hadisin ba karamin wa'azi bane a gare ni da gare ka sannan kuma wa'azin inda ya fi kauri ga mutumin da aka hure masa kunne cewa wai abin da ransa yake so in an je lahira za a tsaya masa wannan ba san girman Allah bane Allah duk wanda ya maka wannan magana ya raina maka wayo ne ya mai da kai shawara ki ballantana a ce ka kawo kaza za a baka fegi a aljanna ba ga shayin ko fegi a gwamnati ba ga inda baranan suna ta nan fara mutane ba ko a fegin duniya ballantana fegin lahira a bara baka a fegin duniya tukuna ka gani Ko mutum da za ka ba shi fegi a duniya kuma ya baka a lahira ana yin haka haka za ta yi ka ba mutum fegi a duniya baka ka alahira? Allah ya saka kama da alheri ba da ce ko a ce ka bayar a kano a baka da ya kasan gari ake ma ko a ce ka bada fegi a kano za a baka abu ka kasan gari ake ma dan fara ce dan za'ai a shi sa fulatari ya gama wannan fiƙihun gaba ɗaya. aka ce jauro ka bada ka bada samuwa guda goma za a yi maka wani abu ka samu sanuwa guda ɗari ya ce yanzu sanuwa goma zan baya a bani ɗari ya ce ce to shike na cikin ɗarin a ɗauki goma a bani casa'in ne a shike ma a cikin ɗarin a ɗauki goma a baka casa'in me za a ɓata ma lokaci a ce kawo miliyan ɗaya ma miliyan goma a cikin miliyan goma a baka a baka miliyan tara su rike miliyan ɗaya ba an huta ba da a tafawan tara su ba ko haka ake in ka fita haka sai ga ana ta sakowa a gangaro kasa to amma akwai yanayin da zaka iya ba da fegi a duniya ka samu fegi a aljanna akwai wani abu ne shi ne manzala ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan wannan ka akwai shi wanda ya gina wa Allah masallaci ya gina masallaci dan to na Allah zai bashi gida a aljanna amma lillahi Allah kawai zaka bawa ba ba ka dauka ka bawa wani kato ba in ka ba wancan ka nema a gurinsa amma ka yi wa Allah wannan wannan tabbas ne inda ka yi lillahi za ka samu man bana lillahi masjidan ban Allah lahu baitan Allah subhanahu wa ta'ala ka samu na da ciwon da za mu samu gidaje a aljanna almuhim wannan hadisi yana da abubuwan da zai kamata mu tattauna su da yawa lokacin mu ya ja amma da ƙarshe abul yake cewa anna lakum rahiman shine mahallu shahid ko ghaira anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunci da kuke haƙƙin sa a kaina sa'abulluha bi bilaliha lalle zan dansa sashi zan jika shi da danshin sa me ma'anar jika zumunci yanzu idan ka ɗauki motar ka ko kekin ka ko mashin ɗinka ka je gidan wan mahaifin ko kan ka gaishe shi sai ka ga zumuncin ya ƙara annashuwa ko kamar shuka ce ka zuba mata ruwa ka sa mata taki sai ga an ji daɗi kana farin ciki suna farin ciki ana wane ne ana ko baka bane sai ga zumuncin ya farfado amma idan ka shekara baka je ba sai ka ji suka na cewa ai kaza ma ya faru ai kaza ma ya faru ai ba kuwa zuwa ne wato abubuwan sun zama kandas sabanin zuwan da ka ya farko suka ji labarin ai za a yi kaza ko za a yi kaza sai wani abu ya faru takaitaccen misalin da nake baku shine yawan zuwa gidan wan babanka da zuwa kan babanka wata zai iya hada zumunci babba ko an gane musamman ga samari an kun gane me nake nabi eh haka wannan ai wato wani yayyafi ne na zumunci me ya janyo wannan sadawar da kai an gane amma yankewar ko a duniya ga cewa sai ka hadu da ɗan uwanka ɗan uwanka ko ɗanwa ko ɗan ƙani akwai wanda aka yi haka daga nan fa sun tafi cikin gari duk da sallah ashe su ɗaya ba sani ba da mahaifin wannan da mahaifin wannan wa da kane ne amma ba san juna ba wallahi kuma a Kano akwai su da yawa akwai su da yawa a nan makaranta ma nan makaranta ta akwai yaran da na tambaye su na yan gidan an kawo su ya kawo yan kanin babansu sai ce na yan kanin ku ya ban gansu ba sai suka ce ai ba unguwar mu ɗaya da su ba sai ce ba ku buga musu suka ce ai ba mu da nan ba wayansu manya ne ce to ina ne gidan suka ce wallahi ba su sani ba su ma ba ku taba zuwa ba ne suka ce wallahi ba su taba zuwa ba kuma wa'annan suna tisha ma wancan suna farawa wallahi kuma wani abin kusa tv ba ya ba ya faru haka wani sun zumunci ya bushe bushe sa sai ta mutu gaba daya shi yasa ya manzala ya amfani cewa zan dansa sashi da ruwa ko ya amfani da dansa sawa wayancan an tafi da sallah ne suka tafi cikin gari sai suka gama ejection din can na wajen kofar nasara inda gada take yanzu sai wannan ya taho wayannan sun taho wannan sun taho daga gyaɗe-gyaɗe wannan kuma daga nan motar suka tafi suka ki ɗauke wajen ɗaga juna ƙafa duk kuma suna mota aka kusa dai a kara suka na zage-zage su da juna aka dai wuce ba tsaya ba sai su wancan da suka yi gaban sai ga na bayan bin suke shi karamin sai waga yake na kuma aika zagi su ma suna aiko zagi su da tabin juna suke yi ashe su tafiya hanya ɗaya suke duk gida ɗaya za su je haka suka yi tabin juna su sun zartawa na bayan bin suke za a je a yi faɗa sai da suka faka a can wajen girin kofa girin madaki suka fito shi babban dai abu mota gaba ya tsawata wa kanan ce su shuru su rabu da su kawai su zuba masu ido suka je suka shiga gidan su suna bin su suma suna bin su suka salama suka ga an karfe su tare a ah, suwa na suwa sai ka tsaya suna kallon juna kuwa shi kakansu ɗaya ba kakansu ɗaya kansu ɗin su ne wayan nan gaba ɗaya an wani an ba zumunci ya bushe ba a sa da zumunci za kuma makaranta a hadisin gaba za ka ji illar tsara eh, yanke zumunci mummunan abu ne babba a ranar lahira mutum za ta kwaɓe masa ka sada Allah ya sara ka da rahama ka yanke Allah ya kiyashe mu lallai lalla in zumuncin ka ya ɗauko bushewa da ya ka fara ya fa masa ruwa mun faɗa hanyoyi da yawa mun ce mafi karanci shine yin sallama mafi karanci shine me yin sallama amma ga Allah ce wa bil walidaini ihsanan ba ya salama ba kawai sai wabi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dume ihsanan ihsanan ihsanan kyautatawa akai lokacin mu ya ja sosai ina ga sai mu tsaya akan wannan hadisin na akwai bukatar mu kara bayani sati mai da zuwa insha Allah sai mu kara bayani akan sa abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ka ba mu ladansa kuskuren mu ya Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya mu gaskiya ka ba mu da kumbina wa alaikum kunyar abubakar da hafsa ma'anar bakar da kuma hafsa to alkunyar abubakar bakar wasu na cewa shine dan taguwa amma bakar ko kuma sassafe al'abkar ko sassafe to dai me yasa kiransa da abubakar wasu ce saboda fitarsa da sassafe kuma an wasu maganganun fiye da wannan habs kuma zaki kenan habs duk yana da ya hafsa ko hafsa amma hafsa eh, yaren larabci ana nufin da zaki da aka bakar sun yi maganganu da yawa mai sa kiransa da abubakar daga shi shi ne wannan abin da na faɗa maka yanzu cewa ko saboda sassafin da yake yana da samako gurin ayyuka ko kuma na'am suna da sunan da shi yake so amma kuma sunan ba kai amana da fir'auna messi mm. yawwa sai wani ya kira shi da ainihin sunan shi ne yanka eh. wani kuma ya kira da wancan sunan za ka ya fi marhaba a fuska ma ya fi raha da wanda ya kira da wancan sunan kai kuma daga kira shi da sunan yanka za ka ga bai damu da wannan ba malai ke tambaya ce to an ce a ringa kiran mutum da sunan da yake ya fi so ainihin sharɗi in sunan ba na fasikanci ba ko mun janyo aya bi isa ismul fusuq ba'da al-iman ko shi sa muka ce sai suna mai kyau sai suna mai kyau an muka ba da wancan gashi yana son mummunan suna amma kuma zai mai masa takaici da bakin ciki hasan din can ko kaga yana son sunansa amma ya zai masa takaici da haka ba za ka kira mutum da sunan da yake ba mai kyau ba ka taimaka masa kenan gurin al wal udwan sako da zalunci manzo Allah kuma ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan da haka za ka kira shi da sunansa na yanka ko sunan da yake mai kyau ne a ma'aunin shari'ar musulunci an gane a ma'aunin shari'ar musulunci da sunan da yake mai kyau ne a ma'aunin shari'ar musulunci za ka kira shi in yana da suna mara kyau yana so a kira shi da wannan kanka kira shi da ka taimaka ka shi cikin masu yin tanabus bil alqab da Allah ya hana na'am ya Allah alaikum salam wasu kuma wannan sha'ani sada zumunci na'am ba su zuwa mm. sun dai suka suna aika sako eh sani eh bayan kwana biyu sai a yi text haka eh da sauransu eh, eh. Mm. na'am na'am alhaji yake tambaya ce wasu ba sa samun damar su je suna samun damar ne ba sa zuwa ko kuma damar ce ba sa samu suke aiki ba sa eh ba ana zaune ne a wuri ba eh wato zuwan yana da wahala eh to ga wannan sun sauke hakkin su abin da ya fi kyau in kana samun damar kaje shine kaje ka iza ka iza kafa ko ka kaje zumunci ba wace ce a kafa yake to ka dauke shi a kafa da hannunka duk kuje tare eh inda hali amma in ya kasance ba zai ba samu damar zuwa ba to a dauki wani abu musamman bukata ne a tura musu kuma ko da ba mabukata ba ne ta hadu ta habu inji manzan Allah ku ringa yawan kyauta za ku so juna kogi inji ji bawashe bai daɗi ba na taɓa ganin wani bawan Allah mai kuɗi ne sosai da ya bikin 'yansa. yan uwansa gaba ɗaya sai bawan da ya taimaka masa ya tara su ya mutum ya musu faɗa sosai ya ce yanzu na yi bikin ya ba abin da kuka bani ya ce alhaji to me za a baka ɗan abin da za a baka ya ce to ai ko dai yaya yake ne a ce wani ɗan uwanka ne ba ai za ka ji daɗi ko aga bai wuce ba manzo Allah sallallahu alaihi mun sha fada cewa yana da cikin kyautar da yake wani zai dauka ya masa kyauta amma shi sai ba da nankin wani alaihi salatu wasallam ba wani abu bane da ka to in ka dauka ka dauki wani abu na alkhairi ka tura wa yan uwan naka wannan ka sada zumunci sosai ma kuwa musamman idan mabukata ne ko mun ce ko da ba masu hali ne hakan yana nuna me sada zumunci ai za ga wani lokacin za ga idan ka tashi zuwa gurin tsohuwa ne ko sai ka samu goron ka me abin da mutum yake so za ka saya kai masa idan mutanen karkara suka tasowa birni sai ga sun ɗebo kayan karkara kwanan satin da ya wuce muka je ƙauye aka haɗa mu da su kankana da sauransu kawai gona ka jawo sun kowa kawo sai ka ji daɗi su ma sun jaye kai ma ka tashi suwa suka samu wasu kayayyakin ka goge kai waye ka je kai sai ka cin ana ta farin ciki to da kan ka nemi wani abu da mutum yake so ka kai masa sai ga cewa zumuncin ya karu fiye da wannan da haka wannan zumunci ne sosai ma kuwa wannan bangare ne sa zumunci ba za a kira cikin wanda yake zumunci ba na'am ba ayya ya girmama ce ko girmama ce girmama ce da rai kana ake ce masa kace to malam kano <laughs> ko inda kana ake ce masa ka wani sunan da ya fi abu na maka ce ya girmama ce ya ce tambayar da yake shine mahaifinsu an taso ana kiransa da yaya kuma su ma haka suka taso ana kiransa da yaya to ba matsala wannan ba ku kaɗai ba da yawa akwai wani babban malami na alkur'ani a nan kano babban malami ne sosai na alkur'ani sarkin malami sai aka rabe a can uh, an san sagiru lawan da muhammad thani lawan manyan yan musabaka ne mahaifinsu shi ma da ya babba ake ce masa da ya yansa da jikoki duk gaba ɗaya ya babba ake cewa saboda an taso tuntuni yayan ake cewa ga malinta ga komai ga gwaninta gwani ne na alkurani to amma kalmar yi babban musamman da wanda suke yan cikin gida ta cinye sauran ka ba matsala duk kalmar da take akwai girmamawa a ciki sannan ta saba wa shari'ar musulunci ba ita ce za a kira mahaifa da su na'am hmm. ko sailuba sanyawa yarinya suna zakkiya tsarkakakkiya ko sailuba me sailuba da neman sama na sailuba sailuban sai an binciko kenan ba ko wanda sama na ana sailu salaba kaga ba za a ɗauki wannan marab ba salaba da sailu ba almuhim sanyawa suna kamar barra kamar zakiya kamar falah kamar Nafi'u kama haka dai suna yakan mun ce mummunan suna ba a sansa a kuma sunan da yake da tsarkakewa da yawa shi ma ba a sansa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan barra nagartacciya zuwa zainab ko zakiya Allah ce falatu zakku an fusa ku amma idan an sa ba dole sai an canja ba me ake gudu misali an sa wa yarinya suna misali ni'ma ni'ma a ce ni'ma tana nan a ce ni'ma ba ta nan gurin azama ne nan gurin an gane kai na fiye na shi gidan nan ko ai babu na ba mai amfani kenan a shi gidan shi na fiye mai amfani an ce hal huna hal indakum lasa inda na nafi' ta cikin kudin gaba ɗaya ba mai amfani kenan duk kuma kuda an gane kalma ko to shi isa ake ganin wani sunayen sun abin da yawa da aka canjawar yana da kyau amma ba canjawa ba kuma abin da malamai suke faɗa kenan mustahabbi ne a canja amma sunan da yake ya ɗauki abin da yake haramu ne a cikin to wannan wajibi ne a canja kama a sawa yaro misali a sawa yaro mai irin yadda wasu ke kama a sawa yarinya mal'unin inda ake sawa ko shi sa wani alarma mai hikima da yake shi yana karantawa kuma yana gane mai yake karantawa ɗaya alarman da aka yi masa haihuwa sai ga yana cikin nisfin mal'uni ya ku shi ke sunanta mal'uni shi kuma alarman ɗaya alarman da ya zo barka ce alarma mai aka sawa yarinyar shi ina cikin tilawa ina mal'uni aka haife ta ya ce yin sunanta ya ce alarma ƙarasa ga mana ta zama mina ne eh. kuma mal'uni ya gwamna ce masu koma zuwa ga Allah kuma yin kwallon alamu sai ka rasa da ita zan munimina ilai wata ƙoho a ƙaimar salati to da kan sa suna mummuna za a canja ko ba sai an yanka rago ba ko wasu daga an canja suna sai an yanka rago babu kawai an canja ma an canja ma shike daga yau ka zama kaza kuma mutane sun tashi su ringa taimaka wanda aka canja wa suna gurin kiran sabon sunan gurin kiran me sabon sunan da aka sa musu shi sa ga wasu a jaridu ma suke bugawa ko cewa sun tashi ga suna kaza zuwa suna kaza wannan zamanin ana hanyoyi masu kyau nan da nan ah, legally ma za ka iya zuwa ka samu a maka da takaddunka da komai a canja maka da suna tsoho zuwa suna sabu da haka duk lokacin aka ce maka sunan ka yana dauke da wata mummunar ma'ana to ya kamata ka canja kamar shi kyakkyawar ma'ana da haka sunan sai luba sai ka bi mu bashi in Allah ya sa na ga na ga zan faɗa maka hukuncinsa shi zakiyan an sa ba matsala amma an aka sa sunan da yake bai kai wannan sunayen annabawa sunayen sahabbai sunayen 'ya'yan sahabbai su ya kamata a ringa yawan kwaikwayo gurin sa da sunayen nagartattun bayan Allah an gane Allah ka samu dace ina ga sai bashi bashi haka saboda lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum